Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Murtala Faruk yana ne tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a cikin wannan shirin. yau talata 25 ga watan fabrairun shekara ta 2020 gaskiya tun da aka yi hijira shekara na shida a garin nan ina dan sana'a na kadan kadan tare da iyayena ina da yara yara na su bakwai ne gaba ɗaya kuma suna hannuna ni ina tuya kuma ina dan tararen wuta na kadan kadan alhamdulillah ina samun abin da zan rufa makan masiri wasu 'yan najeriya kenan da ke zaman gudun hijira a jamhuriyar nijar suke bayyana yadda rayuwarsu take za ku ji cikakken rahoton bayan labaran duniya haka kuma za ku ji cewa jami'ar tarayya ta dutse a jihar jigawa da ke arewacin najeriya ta yaye dalibai karo na biyar biotechnology alhamdulillah farko dai ina wa Allah godiya da iyayena da kuma yan uwana ina farin ciki sosai gaskiya na karanta computer science ne za mu taka rawa sosai a fannin technology to dukkanin ku ji waɗannan bari mu ji yadda duniyar ta waye gari tukunna Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Shafar tattalin arziki da mummunar cutar murar kwarnan ta coronavirus ta yi ya sa kasuwannin hannun jari ta duniya da farashin mai sun faɗi je litinin. Yayin da cutar mai saurin yaduwa ta tilasta wa ƙasar China soke zaman majalisar da ta saba yi a duk shekara, tare da kawo wata sabuwar barazana ga lafiya a faɗin duniya. Kasuwannin hannun jari a Amurka sun faɗi da kusan kashi uku cikin ɗari da yammacin jiya a birnin New York. biyo bayan faduwar da aka samu sosai a nan turai kasuwar ɗanyen mai ta brent crude wadda ita ce ma'aunin darajar mai a duniya ta yi ƙasa da kusan kashi biyar cikin ɗari yadda gangan mai ta koma dala hamsin da biyar da kwabo takwas wannan ita ce ta mafi girma a cikin kusan watanni biyar a halin da ake ciki kuma farashin gwal ya tashi da kusan kashi biyu cikin ɗari inda farashin wato ma'aunin farashin guda ya kai sama da dala 1,676 wanda wannan shine hawa mafi girma da aka gani cikin shekaru bakwai a daidai lokacin da masu zuba hannun jari ke neman wurin da za su saka kudadensu kasancewar kasuwannin hannun jari na cikin wani hali sakataren ma'aikatar tsaron amurka mark esper ya ce rundunonin sojan amurka da koriya ta kudu na duba yiwuwar rage rawar dajin da suke yi a yankin koriya yayin da koriya ta kudin ke fama shawo kan barkewar cutar murar coronavirus kwamandan sojojin amurka a koriya ta kudu da manyan janar-janar na sojin koriya ta kudu suna duba yiwuwar dakatar da atisayen da suke yi saboda damuwar da cutar coronavirus ta haifar espa ya faɗa manema labarai jiya litinin a wani taro da ya gudanar da takwaransa na aikinsa a wato na koriya john kendo a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon yawan mutanen da suka mutu suka kamu da cutar coronavirus ya yi sama zuwa 833 a koriya ta kudu kuma yawan waɗanda suka mutu shi ma ya yi sama har zuwa mutane bakwai sake shiga fada da aka yi a wato a yankin masu amfani da harshen ingilishi na ƙasar kamaru ya tilasta wa mutane sama da saba'in waɗanda yawancinsu mata ne da ƙananan yara gujewa gidajensu da neman mafaka akwai alamun gajiya da yunwa tare da su waɗanda tashin hankalin 'yan awaren ya shafa a yankin masu amfani da harshen ingilishi na arewa maso yammacin ƙasar a ƙaramar hukumar mai cum da ke arewa maso yammacin ƙasar sun ce a cikin makonni biyu da suka gabata sun guje wa tashin hankalin da yake ci gaba da faruwa comfort pin mai shekaru 23 mai 'ya'ya biyu ta ce ta guje wato yankin mincum lokacin da wasu mutane sun yi da kayan sojoji suka kone gidaje 32 a ƙauyensu. Finni ta ce tashin hankalin ya yi sanadin rayuwar mijinta da 'yarta. I'm from farm. We're just living in the village. Some people just come and burn our village. So we Ta ce na fito ne daga ƙauyen Pang. Muna zaune kawai a ƙauyenmu sai wasu mata ne suka zo suka ƙone mana ƙauyenmu shine muka gudu zuwa cikin jeji har zuwa cikin kurmi mun kwashe makonni biyu a cikin dajin kafin mu fito. can an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ƙarin labarai. 'Yan Najeriya da dama ne suka bar gidajensu a arewa maso gabashin Najeriya sakamakon hare-haren mayakan Boko Haram. Inda wasu da dama ne yanzu haka suke gudun hijira a makwabciyar ƙasar jamhuriyar Nijar. Wakilin mu a Maiduguri Haruna Dauda biyu ya ziyarci wani sansanin 'yan gudun hijira a Nijar ɗin da ya ji ta bakin wasansu akan yadda suke tafiyar da rayuwa a can. 'yan najeriya da dama ne dai yanzu haka ke samun mafaka a kasashen afirka guda uku da suka hada da nijar da kamaru da kuma chadi sakamakon rigimin 'ya'yan kungiyar boko haram da ya raba su da muhallansu ya sa su tsallakawa zuwa waɗannan kasashe har yanzu ke ci gaba da samun mafaka a irin waɗannan wurare ganin irin makamantan al'adu da kusanta da ƙasar najeriya ke da shi da waɗannan kasashe ya sa waɗannan mutane ci gaba da samun mafaka da cewa wasu su ba na shi suke ji ba amma ganin cewa haka Allah ya za samu kansu ciki ba yadda suka iya illa dangana da kuma dogaro da ubangiji wannan matsala da ya raba dubban mutane da muhallansu da kuma ya haddasa asarar rayuka daman gaske da ma ya haifar da matan da suka rasa mazajensu bila adadin da dubban marayu da ma wasu yaran da aka zanta da ba a san iyayensu ba hakan ya sa gwamnatocin da wannan ibtila'i ya shafa ziyartar irin waɗannan ƙasashe don ganawa da mutanen nasu kuma baya bayan nan sai da gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya zarci jamhuriyar ne bari jihar don ganawa da 'yan gudun hijira da aka ce sun kai fiye da dubu ɗari da ashirin sai dai wasu daga cikinsu tuni suka kama sana'a don ci gaba da gudanar da rayuwarsu da ma rike kawunansu da iyalansu kamar yadda waɗannan malamai suka shaida mun. Salamu alaikum. Aminu alaikum salam. Ya kasuwa? Kasuwa alhamdulillah. Ya sunanka? Sunana Zaidu Muhammad Gaidam. Na kai dan Najeriya dan Dan Najeriya na dan Yobe State ne. Ga shi ganka a cikin Nijar. Eh. Haka kasuwanci na nan? Eh muna dan kasuwanci muna dan taba kadan kadan ne. Eh, me kake saidawa? Da kayan kayan gwari ne ga hinan su dankali su rake su gwaza haka ne muke sayarwa eh. a nan ɗan yayi eh. na ga kaso tana tafiya koya eh to dai alhamdulillah za mu ce hmm. ka san sha'anin yau burin da ga wannan malamin shi ma na gashi a gaban kayan kasuwar sa ya suna malamin sunana sani sani usman sani usman daga ina ka zo ni daga mutumin ba ne eh kai ma gudun hijira ne ka ma gudun hijira ne ka amma muna dan taba kasuwa kaɗan kaɗan eh. me kake saida ina saida dankali doya gwaza hmm. da ina sayarwa to ya kasuwar take a kasuwa alhamdulillah ba laifi ana lallabawa ne Suna na habibu ahmed daga ina ka malam fateri malam fateri gashi na ganka a cikin nijar a difama eh ya eh, kasuwa take to kasuwa ga inda muna dan ji da kyar da kyar to amma shekaran ka nawa ko kuma watan ka nawa da zuwa nan difa yau shekara ta uku shekara uku kana difa eh. me kake sai da ina sai da mazar kwaila kuma ya kasuwar take kaso sai dai kaɗan kaɗan amma lokacin da kake can najeriya eh. sana'a da kake yake ne kuma da ka zo nan ka cikin sana'a ne eh ban sana'a da nake yi akwai mazarkwalar hmm. <clears throat> akwai kuma kayan miya hmm. Suma wasu matan da na tada a garin nijar din sun shaida mun cewa ba su ma taɓa yin sana'a rayuwarsu ba amma dole ce ta sa su kama sana'a kuma hakan ya ba su daman ci gaba da rike kawunan su sunana amina muhammadu daga ina kika zo a doron baga eh gudun hijira ne ya kawo mu wallahi shekarar mu shida a nan gari eh to ya batun sana'a ba. sana'a aure ce nake yi lokacin da kina tana kina wannan sana'a ne ko wallahi bana wannan sana'a da ni zo nan ni kama wannan sana'a saboda ki rike kanki mm, in eh. samu ba abinda za mu ci mu sha ba suna na kaltum ibrahim isa ne rabar lakwat gwamnati kamar shekaran ki nawa ko kuma watan ki nawa nan gaskiya tun da aka yi hijira shekara na shida a garin nan ina dan sana'a na kadan kadan tare da iyayena ina da yara barakallah yara na su bakwai ne gaba ɗaya kuma suna hannuna To salam me kike yi? Ni ina tuya kuma ina dan tararen wuta na kadan kadan alhamdulillah ina samun abin da zan rufa makan masiri da yaddan ubangiji. Eh kamar a nan dama kika san wannan sana'a ko kuma a tun a can kina yi? Wallahi ban taba sana'a ba tun nake. Ban taba sana'a ba muna yarinta mahaifinmu bai taba barin mu mun yi sana'a ba. A nan ne hijira ta samu da muka zo. Bai yiwuwa ka zauna kana da yara, kana da iyaye, kana da yan uwa. Kike kanki kirki ki kuma. Alhamdulillah. Hmm. Barakallah. Wasu 'yan Najeriya ke yin da ke sab mafaka a jamhuriyar Nijar da kuma suka rungume sana'a da rike kabunansu da da 'ya'yansu ke mun bayani game da yadda suka kama sana'a wata ƙasa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaida Haruna Dauda biyu. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC gasar fili ya dawo da ƙarin labarai. jiya litinin shugaban kasar amurka donald trump ya ce amurka za ta rattaba hannu kan yarjejeniyar sayarwa sojojin indiya jiragen yaƙi da wasu kayayyakin da su ya kai dala biliyan uku wannan sanarwa ta zo ne lokacin da trump ke jawabi a wani bikin maraba da shi da aka da aka kira namaste trump a birnin ahmed abad inda mutane sama da dubu ɗari suka taru domin sauraron sa da firaministan indiya narendra modi gabannin ziyarar tashi trump ya ce sabbin yarjejeniyar cinikayya tsakanin kasashen biyu ba sa daga cikin ajandarsa ta yin wannan tafiya amma a jawabinsa ya alkawarin cewa kasashen biyu za su cimma yarjejeniyar da za ta zamto ɗaya daga cikin manyan yarjejeniyoyin cinikayya da aka taɓa yi ya kuma ce yana da kyakkyawan fata shi da modi za su cimma yarjejeniya mai kyau ga kasashen biyu daga ƙarshe an samu Habi weinstein da laifukan cin zarafin mata da kuma lalata wanda ke kawo ƙarshen tashen wannan tsohon babban mai faɗa aji a masana'antar hollywood wanda ke zama nasara kuma ga masu yaƙi da cin zarafin mata da ake kira hashtag metoo weinstein mai shekaru 67 an same shi da laifin fyaɗe da kuma cin zarafin mata sai dai an wanke shi daga wasu tuhuma tuhuma masu tsanani yanzu haka yana fuskantar har zuwa ɗaurin shekaru 25 a gidan yari. kusan mata tamanin ne suka zargi Weinstein da ci musu zarafi ta hanyar lalata wannan zarge-zarge dai sun bayyana ne dalilin hashtag metoo shirin da aka tsara domin baiwa mata kwarin gwiwa su fito su bayyana duk wani cin zarafi da ake zargin babba mai fada a ji yayi musu a gaida sarfilu hashim gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Jami'ar tarayya da ke garin dutse ta jihar Jigawa a arewacin Najeriya ta yayi ɗalibai karo na biyar a daidai lokacin da kuma take ci gaba da fafutukar samun asibitin da ɗalibanta na sashen likitanci za su rika zuwa koyon sanin makamar aiki. Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana wannan rahoto. jami'ar tarayya ta garin dutse fadar gwamnatin jihar jigawa a najeriya yanzu haka na da fiye da ɗalibai dubu tara da ke nazari a fannonin ilimi daban-daban a matakin digiri na ɗaya da na biyu. A matsayin sabuwar makaranta mafi yawan ma'aikatan da ake da su zaka ga digiri ne na farko da na biyu. Amma alhamdulillah a gaskiya saboda muna yawan tura ma'aikatanmu bana training mun samu ƙari da yawa da suka dawo da phd nasu to shine ba mu dama ma har muka ɗauki waɗansu a kwanan masu digiri na farko. Yaya batun tallafin nan na hukumar ted fund a ai wannan sai dai mu ce alhamdulillah wato ita fande da ba don ita ba da al'amura da dama ba su yiwu ba Farfesa Fatima Batul Muktar kenan da ke shugabantar jami'ar tun a shekara ta 2016. Jimlar ɗalibai 786 ne suka sauke karatu a ranar Asabar ɗin da ta gabata a yayin bikin yaya ɗalibai na jami'ar karo na biyar kuma 52 daga cikinsu ne suka sami digiri mai daraja ta ɗaya. Amina Bala Sa'ad. Me kika karanta? Biotechnology. Alhamdulillah farko dai ina wa Allah godiya da iyayena da kuma 'yan uwana. Ina farin ciki sosai gaskiya gaskiya mu ai kaga kaman course din mu yana da branches da yawa kaga kaman pharmaceutical biotechnology duk wani magani muna da shi kaga industrial shi ma wani duk wani abu da ake yi sinadarai irin komai su magi su cheese ball su yogurt su komai na kayan jin daɗi dai haka sunana abubakar yakubu zanda na karanta computer science ne za mu taka rawa sosai a fannin technology don gaba idan aka ci modernization ana nufin akan technology ne da suke amfani da computer su ne inda suka ci gaba kuma mu ke karanta wannan computer insha Allah za mu kawo ci gurɓata wannan fannin. sunana abdulrahman habu muhammad fage na karanci political science wato ilimin nazarin siyasa ka yi gado ke eh alhamdulillah kana sha'awar aiki irin na mahaifinka na koyarwa a jami'a eh gaskiya ba ni da sha'awar wannan aikin kasancewar na taso a cikinsa kusan kullum ina ganin yadda mahaifina yake busy up and down gaskiya ban da wannan ra'ayin. Dangane da makomar ɗaliban da ke nazarin aikin likita na jami'ar kan batun asibitin da za su yi amfani da shi wajen koyon duba marasa lafiya a aikace kuwa Farfesa Fatima Batul Muktar ta ce. muna nan muna sauraron gwamnatin tarayya ta sanarwa da ma'aikatar lafiya ita kuma ta sanar da mu da ake ciki sau da har yanzu dai ba samu wani bayani ba muna fata dai bayanin zai zo kafin karshen wannan watan saboda march din nan muke sa za a zo mana accreditation allah ya yarda kwana guda kafin ranar bikin yaya ɗaliban karo na biyar sai da mataimakin shugaban najeriya farfesa yemi oshimbajo ya gabatar da lakca mai taken matakan fuskantar sabbin shekaru goma masu zuwa a fagen ilimi na najeriya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a nigeria To kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Kowa ya bar gida? Gida ya bar shi. Kasa wanda ba awa kasashe, da rago da ragga masu wuyar zama, sanyi wani gonga. Kowa ya bar gida ka gida ya bar shi. Jama'a salamu alaikum barkanmu da hantsin ranar talata. A cikin shirin kowa ya bar gida kai gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. Za ku shirya ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma muna tare da babban bako dan asalin kasar Ghana da ke nan kasar Amurka a jihar New York. Ga tattaunawar su da abokin aiki na Baba Yakubu Makeri. Da farko za mu nemi ka gabatar mana da kanka. Sunana Lawal Ahmed. ni yaron eh, na tashi daga Accra da na tashi Accra na yi makaranta na daga Accra na yi school na daga Accra na zo wannan gari da na zo na kuma je school kuma daga wannan gari na kare NYU da anan na fara aiki daga downtown with a company called Hudson River Club Hudson River Club na was one of the busiest and the busiest restaurant in the city a lokacin na zo na fara aiki wurin ni dishwasher ne na fara dishwashing within some few years i became the general manager of that place and within that period i managed a cikin wannan lokaci a wannan lokaci yes within that period i was managing 120 employees under me wato kana shugabantar ma'aikata wurin 100 da wurin 20 ke da karkashin ka na'am kuma kudin da businesses da muke yi kudin da muke yi every single month was close to a million dollars. Kamar shekara nawa kenan ka fara ka shigo nan America? Na shigo America 1987. Na shigo America. Shi sanna nan ga shekara 32. Yaushe ka fara aiki kuma a wannan restaurant da kake magana wurin cin abinci gidan cin abinci? Lokacin da na zo wannan gari, lokacin na fara aiki wannan restaurant. Hmm. Eh, to ya aikin wannan wurin cin abinci yake? Da na fara aiki shaidi ne mai wanke kan suna. na wanke kasake na zuwa na eh, bola abubuwan da duka share wurin tun irin gira sun shiwa kuma ba wannan aiki ya je kan da ya kamata a nan she su onesim waɗanda suke da wannan wuri sai suka yi kokari na da suka yi kokari na she suka ba ni position to be the supervisor of that place wato mai kula da ayyukan wurin mai kula da ayyukan wurin to a nan she suka gan kaman kokari na na da kyau sun gan kama a ah, yaron gafa mai kokari ne kuma idan na kama wani abu sai na kama duk abin da duka na kama yi sai na gan karshen shi kuma na aiki ne da gaskiya da suka gan aka nan ba da lokaci ba sai na zo na zama babban wurin har ya zo kaman su waɗanda suke aiki da ni na over 120 employees waɗanda suke su duka suna karkashi na suke aiki suke mini aiki ni nike haya ni nike kura wato kake ɗauka ma'aikata kuma kana iya sallaman wasu ma'aikata na ya doka ina ya sallaman su ni ne wa'annan ke ni ke wannan aiki kuma duk wani kudi da zai shigo cikin wannan wuri wannan kudi at the end of the day kafi a kare wannan ranan kudin duka ya kamata ya zo a kaina ni ne wannan dan kike da kudin duka ya son je da wa'annan kudi duka banki a banki in je in ajiye kuma wa'annan kudi aka arana cikin month muna muna samun close to a million dollars amma irin aikin da na yi da shi dala miliyan a wata a wata a hmm. irin aikin da na yi na yi aiki har na zo cikin new york times a wannan lokaci that was cikin jaridar new york times cikin jaridar new york times at 1995 i was you know based on new york times suma shigowa da na yi na zo cikin new york times suna gudawa cewa kamar ba su ma sun je round suna duban wa'annan suka zo wannan gari da irin aikun da ake yi she suka zo suna round shi suka zo wurin da muke aiki shi suka kama a ah, nan gan nan fa ana maganan wannan wuri wurin da nake aiki cewa kama is one of the busiest restaurant kama ba wurin ci abinci amma an gane cewa kama ba wannan lokacin nan he's the top line ne wato wuri ne da ya shahara sosai wurin ci yawa ana ci abinci ana shakatawa na duk abin da ake yi daga wannan to amma ah, mai saurare zai yi mamaki wani irin abinci ne kuke sayarwa har eh, kuna iya miliyan ɗaya na dala a wata a'a ba abinci kawai ake sayarwa daga wuri ga abinci ga abin sha duk ana sayarwa daga wuri to a wannan gari kuwa gaskiya abincin da abin shan nan duka abinci da ana ka samu kuɗi amma wurin shan shine wurin da kudin ke da profitin ke da profit margin ke da very ake samun riba sosai ake samun riba sosai na to a kuna sai da tuwo da su shinkafa da irin namu burabusko ne na afirka da sauransu ko dukunu babu sadda wa'annan kayaki abinda muke <laughs> sayarwa shine hamburgers muna sayar da hamburgers muna sayar da abinci italians muna sayar da abinci americans muna sayar da abinci mexicans abubuwan ababen da muke sayarwa kenan kuma domin sunan wannan wuri she wannan ke sarkin wannan ke muna dafuwan ma'ana shine chef we had one of the world renowned chef ma'ana shine shi wannan chef dun duniya duk an san shi mm, kwararre ne a wannan fanni a duniya kwararre ne sunan shi Waldi Maluf yanzu ka gugo ka gani to shi an san shi domin wannan kowa na zuwa wannan wuri domin a zuwa ci abincin shi kuma yau hamburger da daka je waje gaje ka sai shi maybe six dollars ika zo wurin mu ka sami shi kuma twenty two dollars. Bun dala shi da ku kuna sayarwa dala ishirin da biyu? Kuma ka zo ma ka zo ka yi a lunch time ka zo ka yi layi ya kai ka thirty minutes sannan ma ka samu abinci ka ci. abincin rana kenan abincin rana domin ana neman shi a san kamar ba wannan abinci da na ci ya fito wurin world maloof shi wannan mutum to malam lawalla ah, ahmed mun gode da ka ba mu dama tattaunawa tare da kai a cikin shirin namu na kowa ya bar gida kai gida ya bar shi wanda ni abdulaziz adili toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan sashen hausa na muryar amurka sai kuma mako mai zuwa idan allah ya yarda eh, mata mu kasa a kori banawa. Ima da bi kara ka hana da bi kara ka To madalla yanzu kuma sai sharhin jaridun kasar jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer wacce ta ruwaito cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun kuduri aniyar mayar da 'yan gudun hijirar cikin gida a yankin Tilaberi zuwa garuruwansu na asali. jaridar ta ce a yayin wata ganawa da shugabannin al'ummar talabiri ne ministan cikin gida bazum muhammad ya tabbatar da wannan yunkuri da zai biyo bayan matakin sake girke jami'an tsaro a garuruwan da 'yan ta'adda suka kori jama'a sannan daga bisani gwamnatin za ta sassauta dokar hana yawo da baburan da aka kafa a karkarar ta tilaberi saboda dalilan tsaro jaridar lebanon na cewa wasu tsofaffin ma'aikatan kamfanin areva sun bayyana shirin maka gwamnatin nijar a gaban kotu da nufin a biya su diya sakamakon yanayin na kasan da ayyukan haƙar iranium suka jefa su ciki jaridar ta ce lauyar da ke kare waɗannan tsofaffin ma'aikata su kimanin talatin metr elise legol da ke da ofishi a birnin paris ita ce ke kan gaban wannan yunkuri da ke hangen tilastawa kamfanin areva daukar alhakin barnar da ya yi wa muhalli a garuruwan arlit da akokan jaridar l'actualité ta bayyana cewa hukumomin cote d'ivoire sun rufe shagunan 'yan nijar mazauna birnin abidjan ba tare da sanar da su dalilan daukar wannan mataki ba lamarin da ya jefa waɗannan bayan allah cikin yanayin kuncin rayuwa sakamakon tsayawar al'amura Jaridar ta ce dukkan ganawar da aka yi tsakanin shugabannin waɗannan 'yan kasuwa da jakadar Nijar a Cote d'Ivoire ba su bayar da wani kyakkyawan sakamako ba. Mu karkare da jaridar Air Info wacce ke cewa hukumomin birnin Yamai sun kafa dokar haramta gudun tsere da mota bayan da wasu ɗalibai biyu suka hallaka. sakamakon wani hatsarin da ya faru a makon jiya lokacin da wani ayarin motoci da baburan ɗaliban makarantun sakandare suka yi taho gama a yayin da suke zagaye a titunan na birnin yamai wannan ya sa hukumomi baiwa jama'a lambobin waya domin fallasa dukkan wani abin da ke kama da gudun tseren motoci ko na babura a nan gaba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule Mummuni Barma yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala na lamadarin jihar Jigawa Najeriya. ra'ayi na da zan bayyana a yau ina so na yaba wa shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha game da ƙoƙarin da ike na kawo ci gaba a ƙarƙashin shugabancin da aka ba shi musamman kamar ofis da aka buɗe na shiya na murya amurka a jihar kano wannan abu ne masu saurare ya mana daɗi domin idan ka kallaci irin yadda samun hausa na murya amurka yake ba mu dama yake gabatar da kokenmu da shugabanni ko mu nuna musu kuskuren abin da suka yi to hakika ne da yanzu wannan namu da aka yi a siyar kano kayan ya ɗauki a gindin kaba muna yawan gaban wannan sashen hausa na wani amurka fatan alheri da ma'aikatan wannan sashen hausa game da irin gidan gudunmawar da suke ba mu masu rari game da irin ƙoƙarin da muke yi na wayar da al'ummar najeriya kai game da irin abubuwan da yake faruwa a su mai magana alhaji audu mai zera kampala malamai dorin jihar assalamu alaikum suna na hamisu morgan daura ina so in yi kira ga mai girma alhaji aliku dangote don allah dan annabi mai girma alhaji aliku dangote idan ba ya ya bane shugabancin najeriya ba mu da kamarka don Allah don Allah ka yi kokari ka fito takarar shugaban ƙasa kai ma na san za ka ba da gudunmawa kamar yadda baba Buhari ya bada daga Hamisu Mugan Daura To madalla kamin mu yi sallama ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice shafar tattalin arziki da mummunar cutar mura coronavirus ta yi ya sa kasuwannin hannun jari ta duniya da farashin mai sun faɗi jiya litinin yayin da cutar mai saurin yaduwa ta tilasta wa ƙasar China soke zaman majalisar da ta saba yi a duk shekara tare da kawo wata sabuwar barazana ga lafiya ma a faɗin duniya. sakataren ma'aikatar tsaron amurka mike esper ya ce rundunar sojojin amurka ta koriya ta kudu na duba yiwuwar rage yawan rawar dajin da suke a yankin ruwan koriya yayin da koriya ta kudin ke faman shawo kan barkewar cutar murar coronavirus sake shiga fada da aka yi a yankin masu amfani da harshen ingilishi na ƙasar kamaru ya tilasta mutane sama da saba'in waɗanda yawancinsu mata ne da ƙananan yara gujewa daga gidajensu domin neman mafaka akwai alamun gajiya da yunwa a tare da su waɗanda tashin hankalin 'yan awarin ya shafa a yankin masu amfani da harshen ingilishi To da wannan muka zo karshen shirye-shiryenmu na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sababbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu kama madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka musamman Sarfilo Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da mai bada umarni Solomon Abu sai kuma injiniyan mu na wannan hantsi Mr. Kevin. Murtala Faruk Sanyin na daga nan Washington DC nake sallama mu kasance lafiya ma'assalam.